tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in dari da ishirin da tara ga watan april shekara ta dubu biyu da sha tara wannan shine kasan na sittin da tara daga cinjerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhun ta tadmuriya na shekul islam أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الهراني الدمشقي أبو العباس عليه رحمة الله من هو سني من بن شرهن دا الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميسي الله maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi. bayan da mun karatu a babi na biyu da mala yake warware mana shibuhohi da waɗancin karkatattu suke kawowa saboda musun abin da alkur'ani da sunna suka tabbatar sai malin ya ce gaba na sha shida al'asilatu wal'ajuwi ba alama ta ƙaddama Abin da za mu tattauna a nan a yau shine tambayoyi da kuma an su dangane da abubuwan da suka gabata ki tambayin da zan muku a nan kun shirya ansa tambayoyin da za mu kun san bayan da muka karanta matanin abubuwan da shehul islam ya ambata kuma malam ya zo ya yi mana sharhin waɗannan maganganu ba ke da haka ne to sai malam ya ce ga tambayoyi da an san su ma'anan wannan shi ne zai zo da tambayan kuma zai biyo baya ba da ansa amma abin da nake so kafin mu karanta ansan idan aka yi tambayan sai ko ku an mana an fahimta to sai mu gwada an san da kuka bayar da an san da malin ya kawo to yaya an san suke an san ya yi daidai idan ya yi daidai falila alhamd idan bai yi daidai ba to sai mu gano na malin daidai ko ko naku da kuka bayar shi a daidai kama in ya zama ba za ku iya bayar da ansan ba to shi kenan sai mu bar malam ya dafa mana kuma ya ci mana an bayyance wannan da kyau ku su'alul awwal tambayan farko kaifan raddu ala hadhihi firat raddan ijmaliyan ƙungiyoyi na waɗanda suke musu siffofin Allah idan muka ce za mu rabin abin da suke yi a dunkule a cikin jimla to ya za mu raddin <clears throat> shi ne tambayan to bari muku misalin ansan sai mala ya ce san wannan tambayan shi ne an raddul ijimali alaihim murakkabun min waje haini yi masa raddi irin waɗannan da suke musu na siffofin Allah to yana zuwa ta fuskokin fuskoki ne guda biyu al'awwal na farko filwujud raddin zai zama lura da abin da ke nan kake iya ji da gani na filmawujud shi abin da aka samar wanda kake ji da gani an gani idan suna ganin ga siffan Allah ga siffan bawan Allah ta yi ɗaya wannan ya sa suka musa wannan siffan ga Allah to sai mu ce a nan akwai wanda bai da kaka mahaifin uba ko mahaifin uwa akwai kowa na da kaka a nan ka san kakan ko baka san shi ba amma dai kana da wa ka da kaka haka ne idan damina ta sauka aka ruwa aka shuka aka yi girbi ya sunan wannan lokacin na'am kakan hatsi ko to abinda nake cewa da wannan kakan da kakanka sun hada ne. amma abu ɗaya ne iri ɗaya ne don mai baka yi musun cewa baka da kaka bacin da gashi masara na da kaka dawa na da kaka doya na da kaka dankali da kaka waken soya na da kaka haka ne cin da tarayya wajen abin da aka samar ya sa kayi musun samuwan wannan siffa ga Allah to cikin abin da ke raye a nan don me bakai yi musun shi ba yanzu akwai wani abin da ake samu a fadama ko a rafi ko a duk inda ruwa yake kwanciya za ka je na ta kuka ya sunan shi kwado da ne ake rufe kofa idan mutum ya isa an aka mai riga babban riga a jikin babban riga ana mai to waɗannan kwaɗin me sa samuwan kwaɗin riga da kwaɗin kofa bai sa kayi mutum kwaɗan da ke kuka a fadama ko a rafi ko a kududdufi ba kawai haɗuwar suna sai sa ma'ana ya ɗaya na'am yanzu idan mutum ya isa ya rika ya samu kuɗi yi kaza yana son ya samu kamala me yake yi amarya yake kawa haka ne to yanzu da amaryanka da amaryan doki da amaryan yan dambe da iri ɗaya ne ko yan dambe ba sa amarya da wannan amaryan da amaryan ango iri ɗaya ne da amaryan doki da amaryanka iri ɗaya ce me sa samu wancan amaran ba kai musun amaryanka ta gaske ba jama'a kuna gane wannan da kyau ku shi yasa malai ce za ka yi masu raddi sakamakon irin waɗannan maganganun akwai misalai da yawa wanda a karatunmu da ya gabata da muka zo daidai wannan wuri mun bar mutane sun ka kawo misalan haka ne na'am to yanzu dan ma ya zama raddul ijimali yanzu bari muku kawo misali a wajen waɗanda muka bada guda uku sai mu ci gaba na farko na yanzu akwai turmi na daka akwai turmin yan dambe sai me akwai turmin atamfa akwai taraman haƙora ko ba su da turminka na haƙori da turminka na daka da turmin yan dambe da turmin atamfa da Allah ya ne tarayya wajen suna ya sa ma'anin ya zama ɗaya me yasa baka musa turmin daka da ake daka maka yaji da sauran kayan abubuwa a gida saboda kar a ce turmin dakan yayi daidai da turmin haƙorinka har gaji mutu ya ce wallahi turmina ne ke ciwo mun gano wannan kuma ga sai matanka sai ka ce turmi guda na ba ta na atamfa sai kura kura mai gu mai cin mutane akwai kura da yake ciro guga da shi akwai kura na wasan yara sai wani kura akwai kuran ruwa da yake turawa sai wani kura akwai gari kura akwai kuma kan kura ta yanzu da kan kura na duwatsu da garin kura da ke hanyar kano da kura da yara suke wasa da shi da kura da ake amfani da ita wajen ciro mai guga a rijiya da kura da ke cin mutane duk waɗannan kura iri ɗaya ne samun waɗannan kura ya musu wancan kuran ta asali ne ta suke haka jawabin gano wannan da kyau ku tarayya wajen suna bai sa ma'ana ya zama iri ɗaya yanzu kuran da yara suke wasa da shi iyakan shi haka kura na dutse shi kuma cikuwa ke da shi da gini da sauransu kura kuma wancan aikin da ciro mai guga shi kuma wancan gari ne wanda yake hanyar kano sai kuma kura allah ya raba ka da ita <laughs> na ƙarshe eh mene makaranta a na ustazu yanayin da a abu kawo a kawo mana suna wanda ba ta yi kwatance ba akwai ƙwariya wannan mun sha faɗi kawo wani bako aha akwai kunama mai harbi akwai kunama na maci na bindiga wannan ma misalin ya yi kyau amma dukansu maɓannata ne kwana zaki to kawo mana misali a wannan tashbihi kenan bai kama da abubuwan da muka kawo ba ga ɗan kwali to kawo misali mun ji dan kwali sai me sai wa mun sha kawo nan misalin mhm. duk gaskiya ne gangan fetur da gangan kada duk ɗaya ne ma ku kawo wani mai irin wancan misalin eh kari mhm. a ah, wannan wannan oh, wannan ka kawo wani abu ne wanda yake daban duk ba iri ɗaya ba ne fari daban fari daban fari daban kuma ababu ɗaya ba ne na iska mhm. Mhm, fada mun ji iska sai ne iska mai buga da iska na aljini na? wannan mun sha kawo wannan ina sa kawo wanda ba a saka shuru ina sa kawo wanda ba a saba kawowa ba ne duk wanda muna kawo kwano mhm. Mhm. shi ma haka ne yana da kyau kwano kwano ci abinci da kwano rufi sai shi mun dade muna kawo eh na haka ne akwai rariya da ke fita na wajen gida da kuma rariya na tankari to yi sallan su da ka kawo gudunmuwa wannan gudunmuwa ne mai kyau ba mu taba kawo rariyan nan ba kuwa eh tsakai akwai rariya na tankade akwai rariya na magudanar ruwa mai rariya hannu kamar yara rariya hannu a ni ni ban taba jin wannan wasan yi shiru ustaz na gambo sai mawa misalin shi zai ya ga su man gambo guda da ko gamban na dauki kayan da kayyar sai dami dami yawa shi kenan Allah ya kama dace yanzu kun gane idan masu wancan maganan suka yi ƙuro da maganan za a iya maida masu da martani kai tsaye ko? na'am kuma ya zan ba su da dalili ko? ma'ala ya ce wasu sani yadda za a maida masu da martani a dunkule shi ne ce filittifaƙi fil asma wajen haɗuwan sunayen zai manna fashin baƙi da waɗannan abubuwan baki ɗaya ya ce alwajahul awwal fil mawjud wa huwa annal mawjud imma khaliq abinda ake da gashi ko dai zama Allah mai halitta wa ma makhluk ko kuma bawa da Allah ya halitta wani kullum minhuma wujudun ya husuhu kowa yana da wujudin da ta keɓanta da shi yanzu kasancewa akwai bawa to wannan sai ya sa ka musanta cewa akwai Allah eh ba zai lazanta wannan ba والمعنى أنه لا بد لا بد من موجود قديم مالك با مكوا يا زما akwai Allah wanda tuna akwai shi Wajibin binafsi nafsihi wanda kasantuwan shi lallai ne a karan kan shi. tantahi ilayhi al-makhluqat al su bayi wanda aka kirkire su to komai nasu yana karewa ne yana kai gaci zuwa gawa zuwa gare shi Allah bala ce wa burhanuhu fil mutafil muqaddimataini dalilan wannan yana muqaddimomi guda biyu shine malami da mun da sunan sai ce al muqaddamatul ula annana nushahidu hudusul mahluqat mu muna ganin abubuwan da Allah ya halitta wani maga farkon shi kal hayawanat kal hayawan kaman dabbobi wal ma'adin da ma'adini wan nabat da tsirai a gaban ka sai ya fa akuya ta girma ka yanka a gaban ka ruwa zai sauka ciyayi da sauran tsirrai duk su firfito haka ne wa hazil muhdathat mumkina malaci ce ai waɗannan abubuwan da aka farar da su ai tabbas akwai su wale san wajiba amma samar da su da samuwarsu ba dole ba ne ne an na bil'adam don ai da ba su da Allah na ce da suke jikin fensin can ba su yanzu Allah ya ga dama sai a gama ruwan damina gaba ɗaya tsiro guda na ciyawa kuma Allah bai sa ya fito ba shi sa tsirar da tsiro ba dole ba ne ga Allah mun gano wannan amma samuwan Allah kuma dole ne Yadda samuwan tsoro da tsaruwan da samuwan dabba da samuwan mutum daidai yake da samuwar Allah ba iri ɗaya ba ne ba ne ce kama an na halaye sannan ta a, kuma kamar yadda ba ka cewa samuwan ba zai yiwu ba li annaha mawjudatul ana sau da ga su muna gani wal mumtani la yatahaqqaqu wujuduhu mala yace abinda mala yace abinda yake ba zai yiwu ba kun gano wannan da kyau ko mala yace abinda ba zai yiwu ba baka cewa tabbas sai an samar da shi kun gano wannan da kyau ko baka maganar samuwan shi a bisa tilas da kuma lallai an gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya samu dace mala al-muqaddimatu thaniya muqaddima na biyu فما دامت هذه المخلوقات مهدثة ممكنة فإنه يعلم ضرورة أنه لا بد لها من خالق yace duk waɗannan abubuwan da aka samar da su ba makawa ya zama akwai wanda ya yi su wajibin binafsihi tantahi ilaihi li Allah yalzimu tasalsul mumtani inda amatul uqala yace ta yanda wanda ya samar da su din baka iya cewa abin zai iya hawa kujeran naki, na cewa abin ba zai yiwu ba saboda ƙin yiwuwa yana iya yiwuwa a zama ba a yi shi ba yanzu ba muna tsarin za a yi ruwan damina ba in allah gada masu yi kiri to ku tabbas wannan ruwan cin da yanzu babu shi aka samar da shi to akwai yiwuwan kuma a ƙime a ƙiyin shi kuma amma ba ka cewa yiwuwan in yin kuma ba zai yiwu ba ko ba ka cewa zai yiwu an gane yanzu wannan ya danganta ga mashi'a tawa ta Allah ne kawai da ya ce wa huwa kaunar maujud ila maujudin wal maujud ila maujud wa hakaza kun gano wannan da ke ku? shi sa duk wani abin da aka samar to yana da bukatuwa zuwa ga wanda ya samar da shi yanzu munan dukkaninmu masu samarwa ne ko waɗanda aka samar na farkon ko na biyun mu masu samarwa ne ko waɗanda aka samar waye mai samarwa to wane ke da bukatan wani mu ke da bukatan wa kina akwai yiwuwan ya zama ba mu akwai yiwuwan Allah ya ga dama ya ƙiyinka don dama mai baka? kuma ana nan ana kwana ana tashi watan wata ranar sunanka me babu shi kuma Allah ba haka yake ba kuna fahimta والدليل النقلي ala هذا burhan العقلي قوله تعالى bala ya ce dalili a hankalce fadin Allah da ya ce sun muham huliku min gairi she'in yanzu suna tsammanin an yi su ba wani abu ne ha kawai suka samu kansu kawai kamar yadda masu irin wancan muguwar aƙidan ke cewa neta ita ta samar da abu am humul khaliquna ko su suke kansu da kansu kawai an yi gani a kawai kawai ka tsinci kanka na'am ko kai ne kai kanka yanzu kana tafiya sai ka tsinci kudi dole kudin nan akwai wanda ya yi da shi ko ga kudin shi ya kan shi kudin akwai mai shi haka ne yanzu a duniyan nan wai kawai jama'a an waye gari kawai an mu ne ko kuwa wanda ya yi mu na'am waye yi mu shi na Allah gwaba musu am khuluqu min ghayri shay'in kawai an yi su ba wani fa'ida ne ko ba wani dalili yanzu barin gaya muku wata magana wanda na dade ina faɗinta da mahaifinka ya haife ka don Allah yana da manufan haihuwanka na kun yi shuru menene manufan mahaifinka da mahaifiyarka da suka haife ka tambayanku nike so ku bani bayanai guda biyar mabambanta kun na ɗaya wajen samar da magaji da zai gaje su kun yadda na'am to idan mahaifin mutum ɗan wiwi ne <laughs> ya zama ɗan kafso ne mashayi ne kenan ya haife abin da ya haifa da ya samu magaji a wajen shan kansu kun yadda ta aha ya ce iyaye suna haihuwan ɗani da manufan domin bayan sun manyanta su samu wanda zai tausaya musu haka ne wannan misali ne tsale yanzu kenan ɗan da ya taso ya zama ɗan iska manufan iyayen shi ya tabbata kai shi ɗan iska bai da amfani gaba ɗaya bai da amfani ga iyayen shi bai da amfani ga society al'umman da yake rayuwa cikinsu sannan bai da amfani a karan shi, sannan Allah baya shi. na ji misali ɗaya sai na biyu mhm. na wai samar da wanda zai rika masu addu'a haka ne ya shiga cikin tausayi sai na mhm. na eh na cewa an fada sai shi gana kawai yanzu ba ka ya haife don ka <laughs> ah. <laughs> ya wuri a ha ha ha ha ha <laughs> na'am suna da bukatar su samu mataimaki cikin ayyukokinsu ne da kullum bai cikin wancan tausayin za ga mahaifinka yana wanki in kai dan arziki ne baka ansa ka wanke mai ba kana shara in ka haihu kai na kware ne baka ansa ka yi ba za ka taso ga mahaifinka yana wahala ne kai baka je ka yi abu ka samu yadda zai huta ba na'am na'am don ya zama ɗa nagari da zai taimaki iyayen kuma ya taimaka ma al'umma ya zama abin alfahari da yabo duniya da lahira ko tsayi wannan misalin naka yayi to na samu misali uku tausayawa zama nagari yi masu addu'a bayan ba sa nan sai na saura biyu ku tattakura ku kawo guda biyu domin ya zama mai taimakon addinin musulunci good wannan ya yi. na gaba na ƙarshe shi ne abinda malamin nan ya kawo don su samar da magaji na ƙwarai abinda ya sa da ya zo da kalmar magaji kadai ya shuru to ne sai na kawo wannan yanzu idan uba ya zama mazinaci yana son ɗanshi ya zama karo na son ta haifi karuwa ɓarawo na son ya haifi ɓarawo allahi da yaron da ya taso ya saka ci da ƙuruciyin shi bai yi abin da ya kyautu kuma ya kamata ba an yi asaran haihuwan shi uwar shi ta yi naƙudan banza an kashe ragon suna a banza an cuci dabba domin an yanka wa shashasha mu gano wannan uwarka ta yi wahalan shayarwa ta yi wahalan tarbiyya kai mata kashi da fitsari da tumbuli duk a banza jama muna gano wannan da kyau ko an gano wannan Allah shi kiyaye Sewa, shi to sai malu ya ce wani makasudu min al'ayat karima maye ita manufan wannan aya da muka karanta shine abin da ke tafe annahum wujudu min gairu mawjud wai su mutane suna tsammanin an yi su ne ba wanda ya yi su eh dora ko wanda ya yi su na biyu annahum aujadu anfusahum wai su ne suke kansu am waje da wajadahumullahu ta'ala ko Allah ne samar da su kaddare za maka jarabawa ne aka ce ka zaɓa an san na ɗaya ne ko na biyu ko na uku na'am na uku to wurin gaya muku inda ake cin jarabawa aka za yi maka obg ka karanta tambayan da kyau ka gani sannan ka karanta zaɓin da aka ce ka zaɓa sai ka gane idan aka ce kai filin blank face ne to yadda za ka yi sai ka ɗauki tambayan faru an san farko sai ka sata a blank face ɗin sai ka karanta ka ga ya zauna ma'anin ya fito sai ka ɗauki na biyu ka sa sai ka ɗauki na uku ka sa a lokaci dai sai ga duka a ƙwaƙwalonka ya auna maka sun me sun yi cif sun zauna to yadda za ka yi sai ka ga cikin ukun ko cikin hudun ko cikin biyar ɗin wanne ya fi zama to wanda ya fi zama shi ne an san jama'a mun gano wannan da kyau ku allah madarkin sarki ya sa mu dace malai ce fal'awwal ijaduhum min gairi maujudun mumtane kaga samuwan mutane ba wanda ya samar da su wannan abu ne ba mai yiwa ba mun gani yanzu misali da Allah a nan akwai wanda mahaifiyarshi ba za ta so ya zama shugaban kasa ba nan hmm? matakan da mutum zai kokari ya taka wannan matakin idan shi ɗan arziki ne zai ƙoƙarin bin wannan matakan sai dan Allah bai yi mai ba akwai wanda iyayen shi ba za su so a waye gari a ce shi ne shugaban majalisar dattawa ko na wakilai ko ɗaya daga cikin mambobin majalisoshin nan ba ko yana daga cikin 'yan majalisar zattarwa na shugaban ƙasa a matsayin minista ko wani darakta ko wani farmstech a wata ma'aikata eh ko ya zama gwamna ko dan majalisa ko kwamishina ko shugaban karamar hukuma ko kansila ko ya zama wani babban basarake ko wani babban attajiri akwai wanda iyayen shi ba su ya zama haka da Allah wane ne a nan iyayen shi suke son ya zama mai maula hmm? duk wanda yake son ya girma ya zama mai maula da Allah ya daga hannuwa nan na wanda zai rika zuwa yana bara yana maula ta si da maula ta balarabi, shi da ya gano bai san ake cewa maula ba na kargaba kana cewa wannan gida da daɗin bara yake wa su wannan akwai ba wanda ya zai su haka wallahi duk wanda kaga ya zama babban mutum ka je ka bincike sanda yake daidai shekarunka me yayi na kokari da kwazo da himma da tsayawa da jajircewa da yin abin da ya kamata ka je ka bincika bayan akwance kwance ne kawai wannan ɗaukakan da wannan matsayin ya zo mai ba ba zai yiwu ba yanzu misali duk wanda ka ga an ce mai general a soja to ka je ka binciki irin guje-gujen da ya rika ya nda wani an sa wani kurta yana bin shi da bel yana hambare shi ya hau kan igiya ya faɗo a haka zai ta haƙuri har a waye gari ya zama yau shi ke ba da umarni haka ne na Nan duk abin da wani za ga yana yi yana jin karfi yana waye yana waye yana waye akwai wani janar yana can ingila zai je da da kwana kaɗan duk ya yi waɗannan abubuwan ko bai ba duk waɗannan wahalce-wahalcen da yana matashi an san ne yanzu kake gani yanzu shi sa shata yake cewa 'yan yara gumina nake ci cin kaga mutum ya zauna ya ɗinka farar alkyabba yewa ne ne yewa ne ne ya zauna ya ce wannan gumi ne yake ci duk wanda kaga ya gidan zamani ya aje motoci ya ɗaura dawaki suna harbin iska barori suna ta kaiwa suna komowa je ka binciki me ya yi sanda yake matashi sanda yake neman wannan abu ba kawai yana kwance ne sama ta ɓari kawai ga waɗannan abubuwan ba jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki kiyaye to sai mala yace la annal muhdath la budda lahu min man min muhdisin duk wanda kaga ya samu to lalle akwai wanda ya samar da shi tsani annahum awjadu anfusahum imma anna nafsal makhluq awjada نفسه أو أن المخلوق makhluq awjadahu makhluqun mithluhu فالأول باطل لأنه يلزم أن يكون مخلوق متقدما على نفسه باعتبار المهدس والمتأخر باعتبار الحادثا ما ليش كودي يزم بايسو كي ينكنس قال ليش ونبا ba daidai bane abin da yake daidai shine duk wanda ya faru to mai fararwa ne ya farar da shi wani ne mai fararwa shi ne Allah wata kaddama shi ala nafsihi wata akharahu anhu mahalun fi gayatul limtina ba zai yiwu a ce baka daga baya ka samar da kanka a lokacin baka ba zai yiwu ba zai yiwu ba sai dai wanda yake nan ya samar da abin da babu shi na ba ta mun fahimci wannan da kyau shi sa in mutum ya ce ni na samar da kaza ka kalle shi shi zai iya samar da wannan abu na'am ka kalle shi shi ne bawo shi yake cewa an mutum ya ce zai baka riga kai mai kalli ta wuyan shi idan ta wuyan nashi ta kai a ce mata taguwa to zai iya mai amma shi ma yana neman agaji waye ce waye shi ne ya iya samar da abin da <laughs> kai yawa jama'a ta ne wasa suke yi kun bayyance wannan da kyau ko wasa suke yi ma'ala ya ce wa salis كون المخلوق أوجده مخلوق آخر محال بالإضافة إلى تسلسل كما سبق bala ya ce na uku a ce wai bawa shi ya samar da bawa ɗan uwan shi wannan zai yiwu yanzu babanka ba zai ce ba shi yi ka ba wane ne babanka waye mamanka kai waye ka ba wanda ya ce maman shi ya yi shi in ga wani ya ce ni wa mana ta yi ni bai da hankali ne zanga tambaye yaro ka ce wa ya hada ce ka zai iya sha maman shi amma yana zuwa islamiyya zai ce wa Allah ne falazima bin kiza'i hadil asbab ijadul khaliq lahum wa huwa alwajibul qadimul ghaniyyin amma siwa ba da ce to sai ya wannan ya lazimci bin kizai hadil asbab duk wani sababi to an datse shi na samar da khalik kina shi Allah ba wanda ya samar da shi mun gano wannan idan ka ce wani ya samar da Allah akwai lokacin da ba shi kenan wane ne yake da siffan akwai lokacin da ba shi dan adam ne da sauran halittu shi Allah bai da lokacin da babu shi mun gano wannan to shi Allah tuni yake shine wajibul qadim alganiyu amma siwahu shi ya wadato bai da bukatan wani sai dai wasu su bukatuwa zuwa ga zuwa ga shi Allah shi bai bukatun kowa ba abin da kake da shi da zai zama ya kayatar da Allah wai Allah madaukakin sarki yana son wannan abu kun gano wannan da kyau ku alwajihu tsani fuska na biyu alittifaqu fil asma za ga ina karanta wasu abubuwa sau dumin yi bayanin su ne a baya kawai yana maimaita man saboda tambaya don mu iya ganewa in wannan ka fahimce shi da kyau ko ko baka ja bakin bayanin ba in ka zo kana wa'azi kana karantarwa duk waɗannan abubuwa za su rika shigowa sai a ji karantarwanka yana da armashi sai wani ya rika ƙoƙarin kwaikwayonka a kasar wai yana son ya irin abin da ka yi ba zai iya ba yi saboda bai da asalin mu gano wannan ba wanda yake karambanin su kuma yake haifar da ɓanna a cikin addini da rayuwa irin malamai yanzu ba mai kwaikwayon mai kuɗi yanzu a duk garin nan akwai wanda bai sanya kuɗi irin dangote amma ake kwaikwayon shi a ce ya je ya kwaikwayin masana'antar yin siminti na obajana a ƙauyensu a ce a ai ware yana can yana kwaikwayon ɗangwaci yana ne yana kera kamfanin siminti a ƙauyensu ka taba gani amma yanzu ustaz zai fara zuwa kwana biyu sai je na kwaikwayon malamin shi wani jiwa malamin da aka sai ya ɓata kan shi ya ɓata al'umma kuma ya rikita addini Allah shi kyauta mala ya ce alittifa fil asma la yujadu tamasil tarayya wajen suna bai ta zama iri guda almusammayat na abubuwan da muka yi misalin su ɗazu wali haza samman Allah ta'ala nafsahu bi asma'in wa samma sifatahu bi asma'in fatakuna hazil asma khassa bihi lahiqa bi azmatihi kaga Allah madaukin sarki ya sa ma kan shi wasu sunaye kuma yana da siffofi da ya kira su da wasu sunaye waɗanda sun ke anta kuma sun dace da shi shi kaɗai ne da kuma irin girma da matsayin shi la yushrikuhu fihi ghayruhu ba wani wanda yake da tarayya da Allah wajen waɗannan sunaye da siffofi wa kazalika samma badul al-makhluqati bi asma'in mukhtassa bihim da haka ne sai kaga Allah madaukakin sarki ya kira bayi da wasu sunaye da zai keɓance su munasibatun laftiƙarihim ma annaha tawafiqu asma Allah sai ga ga sunan ya dace da bawa amma kuma sai ga sunan ya yi kama daidai da irin na Allah inda iltilaq in an faɗi sunan misali Allah ya ce yana da ƙafa. bawa na da ƙafa ko bai da shi Allah na da hannu bawa na da hannu ko bai da shi Allah yana zuwa bawa yana zuwa ko baya zuwa wannan ya shafi irin na bawa daban na Allah daban ba iri ɗaya ba ne yanzu hannu akwai hannu da ake jiƙa mawa mai naƙuda ai mai jigo ta riga ta yau ku gano ne da kyau ku don hannaye ne hannun ya zama iri ɗaya ka an sa man hannu ka je wane ya sa ma hannu mana diya sunansu hannaye ne an sa ma wana hannu an mai mai na'am an mai asiri ka je ya sa ma hannu ya sa ma hannu ya taimake ka da jali ko ya sa ma hannu a takarda ka je a baka aiki din menene sa hannu ne da hannunka da waye da waye da waye da hannaye ne Tare ya wajen wannan sunan ya sa ma nan ya ɗaya ta ba daidai ba ne shi ne sai ma ya ce wa ma'an na hatu wasu wa asma Allah ya ta'ala inda al'italaƙi tare da cewa in ka kalle su kamar sun yi kama da sunan Allah walakin tu khalifuha inda taqayyid amma ana zuwa ka tantance sai ga sun sha bamban da na Allah likhtilafi khasa'isillahi ta'ala an khasa'is khalqihi saboda kasantuwan abin da Allah yake banta da shi ya sha bamban da abin da bawa yake banta da shi hal jawab malice iyakan an san kenan an gano wannan to da wannan kai karshe mu amma kai karshen karatun yau muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم